tun bayan da kotun koli ta maido da mataimakin gwamnan jihar taraba alhaji sani abubakar dan ladi ne a watan nuwamba aka sake bude wani sabon shafi a dambawar siyasar jihar wato a tsakanin yan kabal da kuma yan utc game da batun magajin gwamnan jihar dan babasun ta yadda ke fama da jinya don ko a cikin kwanakin nan wasu kafofin yaɗa labarai da kungiyoyi sun bayyana zargin da ake wa mataimakin gwamnan wanda kawo yanzu shi ke rike da kujerar mukaddashin gwamnan jihar na cewa akwai auren zobe a tsakaninsa da 'yan takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta apc sanata aisha jummai alhassan dangane da zaben da ke tafe to sai dai kuma a karon farko kadashin gwamnan jihar taraban sani abokan ladi ya fa musanta wannan zargin da ake masa ai kowa ya riga ya sani a taraba ni tun da nake in na shiga jam'iyya na shiga jam'iyya ne pdp pdp ne pdp ne ta sami riga pdp ne ta sami hula pdp ne ta sami komi duk daraja da nake samu nan pdp ne ya zan yi wasa da pdp gwamnan taraba gwamnan taraba ne duk dan taraba ko kai apc ne ko kai wani jam'iyya ne idan aka ce gwamnan ku na zuwa gwamnan ku da yana zuwa ya zama tilasa kanka ya zama ya zama in har ka san abin da kake yi dole ka je ka martaba shi kuma ina gani akan wannan basis din ne duk yan jam'iyyu ba ma ita Aisha kada ba duk sauran jam'iyyu da Labour da APC wadda na gan su a filin ba ma ita kadai ba ne duka sun haɗu a filin nan sun je sun marabta ni amma babu wata alaka a jam'iyyance wadda zan yi da apc bayan kuma ni pdp ne to ko shi yalla bai ina batun zama mataimakin dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp da aka ce kana sunsuna a rayuwa idan ka hakuri a komi an ce fa mai neman masayi makansa an ce azalumi ne ka yadda mutane su yi maka ya fi kyau addini ne ta faɗi haka ko na gariya ne to tunda addini ne ta faɗi haka mutane ko su nema maka masayi haka ne wadda ya fito da kansa ya ce ni ne ina so in yi kaza an ce azalumi ne to ni na yi ya kamata in bar wasu masu yi na laifi ba ne in bar wasu su yi mm. shi ne ko mm, don mu samu zaman lafiyar junan mu mm. ni na yi wai su masu zo su taba ina tabawa ne kowa ya taba in wannan ya taba wannan ya taba wannan ya taba duka kowa ya taba za mu zanna da juna mu samu zaman lafiyar juna amma in ka ce kullum kai ne ni na yi na yi dibti gwamna sau biyu alhamdulillah na gode wa Allah Allah kurakure da muka yi ubangijin Allah ya fi mana wanda muka yi daidai kuma Allah ba mu ladan shi ita ma dai takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta APC sanita Aisha Jummai Alhassan ta mai da martani game da zargin da ake yi mata ne na cewa tana tare da yan acting governor na Taraba yanzu ba acting governor din PDP bane acting governor taraba ne eh, don ina jin maganganu a'a zan bar mishi mulki a'a zan bar mishi takara a'a ina kaza ina kaza eh, wannan magana ne na 'yan adawa sharruka ne na 'yan adawa na daidai eh, wannan aktin gwamna din aktin gwamnan taraba ne ba na pdp ba sannan kowa ya san matsayina akan tsige shi da aka yi da ba cikin adalci ba an zalunce shi ne aka tsige shi allah ya dawo da shi dole ne mishi murna domin muna mutunci muna aminci da shi kafin a tsige shi kuma na yi tsayin daka in nuna wa'anda suka sa hannu a tsige shi din a wancan lokacin wato 'yan majalisar mu illan su yarda a yi amfani da su a yi abin da ba daidai ba abin da ba kan tsari ba amma na gode wa kuma kotun koli wato supreme court na najeriya da ta yi adalci ta tsaye da gaskiya ta maido shi kawo yanzu dai ma tana ƙasa tana dabo game da batun sauya ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp wato a tsakanin 'yan ɓangaren mr daris isyaku da ke da ɗaurin gindin wasu manyan abuja da kuma 'yan ɓangaren tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc wanda tun farko aka yi wa tayin yin kujerar sinita wanda lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yanzu ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya